Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin channel din Jabiri TV. A kamar yadda kuka sani sai ce take kawo muku abubuwa da suka shafi kimiyya da fasaha duk a cikin yare na Hausa. Wato to insha Allah mun ƙara daura aniyar cewa za mu ci gaba da kawo muku abubuwa da suka shafi kimiyya domin bayyana muku sirrika masu amfani a cikin waya ta Android da kuma wani abu makamancin haka. Oke to kai tsaye mun kawo muku wani application wanda na tabbata zai ƙayatar da kai ta hanyar amfani da shi kamar yadda ka gani a sunan bidiyon shine wato shine in har zaka canza waya ka fara mallaka wannan application din wato na faɗi haka ne sakamakon cewa da yawa za ka ga muna amfani da wayoyi to amma kuma wani lokaci sai mu ga za mu canza shi to wannan wayar za ta mu dama ko ce wannan application zai ba mu dama wajen dawo da dukkan wasu abubuwa da suke cikin tsohuwar wayar mu zuwa cikin sabuwar wayar da haka zan samu kullum a description wannan bidiyo ta yadda zarar ka taba zai kai zuwa cikin website da zaka ga an yi bayani da yaran Hausa wanda daga bisani zaka ji an ce da nan idan ka danna zai baka dama ka sauke application din okay to bayan ka sauke application din wannan ita ce fuska ta application din kamar haka da kuke gani sai mu bude shi kamar haka bayan ka gama duk wani saita saita wannan ita ce fuska da zai baka misali idan ka shiga sai ka tura wannan application din zuwa cikin sabuwar wayar da zaka saya sai ka tura kuma a cikin tsohuwar wayar da zaka saya nan ma kawai to anan za ku ga an sa mana new phone to a cikin sabuwar wayar da ka da ka tura shi din sai ka taba wajen da aka sanya new phone kamar haka to anan zai ce mana ba mu bude wifi ba sai mu taba sai mu bude kamar haka bayan mun taba zai kawo mana sai mu kunna ta kamar haka da kuke gani to kawai sai mu koma baya daga nan sai mu sake tabawa kamar haka da kuke gani bayan mu sake tabawa to anan zai nuna mana wannan QR scan din to sai mu taba shi kamar haka bayan mun taba anan zai fito mana da scanner kamar haka da kuke gani to sai mu fita misali zan nuna muku inda za ka yi a cikin tsohuwar wayar ma kenan ok to sai mu zo cikin tsohuwar wayar ma kamar haka ita ma sai mu bude shi a cikin tsohuwar wayar kenan kamar haka da kuke gani ita kuma idan muka zo maimakon mu danna wajen da aka sanya new phone sai mu sa old phone a cikin tsohuwar wayar kenan ok to sai mu danna kamar haka ok to ba mun danna ita ma idan mu bude wafi din mu ba za ta tambaye mu bude wafi din mu sai mu danna wajen da aka sanya QR scan kamar haka da kuke gani ba mu taba anan ita kuma za ta ba mu dama ta fito mana da wannan scanner din wanda za mu zo mu sa a ɗaya wayar idan ba ku manta ba a can tsohuwar wayar ko a cikin sabuwar wayar da na gwada muku yadda za ku yi ta fito mana da kyamara to sai mu zo mu daidaita ta ta kalli wannan wajen ta ɗauki foton nan wajen kenan to haka zai baka dama ka haɗa ya zama na cewa ta yi connecting to anan za ta fito ma a cikin tsohuwar wayar duk wasu folder da videos da kuma files files na fotuna da suke cikin wayarka na tsohuwar kenan sai ka tura su zuwa cikin sabuwar zuwa dan karamin lokaci komai zai shiga ba tare da bata lokaci ba to kai tsaye wannan application zai baka dama ka tura komai da yake cikin tsohuwar wayarka ba tare da ka manta ko da abu ɗaya ba ina fatan mu bi a application din zai burge ku da haka kada ku manta ku danna mana alamar like sannan ku danna alamar ta subscribe domin samun dukkanin wasu sirrika da muke kawowa a cikin internet